Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi da lafiya yau ranar Litinin 18 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Sarfila hashin gumin ne tare da Amina Bahara auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamu wannan shirin. A cikin shirin za ku yi cewa janar Colin Powell bakar fata na farko da ya rike mukamin sakataren harkokin wajen amurka ya mutu sakamakon coronavirus yana da shekaru 84 a duniya za mu ji labarin marigayin muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan kuma baya da ake samu wajen rashin ilmantar da ƙananan yara a jihar zamfara sai kuma labaran wasanni da za mu kamu ku amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya. janar colin powell bakar fatan farko da ya zama sakataren harkokin wajen amurka kuma tsohon shugaban hafsan hafsoshin soji ya mutu yau litinin sakamakon matsalolin covid-19 a shekaru 84 da haihuwa iyalansa sun ba da sanarwar rasuwarsa a wani rubutu da suka wallafa a facebook suna cewa mun yi rashin miji mai kauna uba kaka da gwarzon ba amurke iyalan sun ce an yi wa paul cikakken rigakafin cutar kuma sun gode wa ma'aikatan kiwon lafiya a walter reed national medical center da ke wajen washington saboda kulawar da suka ba shi. paul shine babban jami'in diplomasiyyar kasar daga shekarar 2001 zuwa 2005 a lokacin wa'adin farko na shugaban republican george w bush A yau Litinin ne mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta yi tafiya zuwa tafkin Mead don tallata tsarin da gwamnatin Biden za ta bi wajen yaƙi da matsalar sauyin yanayi da kuma mahimmancin samar da ababen more rayuwa a ƙasar. Tafkin na Mead wanda ke kusa da birnin Las Vegas da ya shahara wajen caca a jihar Nevada ya kasance babban madatsa da ke ba jihohi bakwai da ke yammacin Amurka ruwa. Harris za ta ji daga bakin jami'an cikin gida, jihohi da tarayya kan raguwar adadin ruwa a tafkin Mead wanda ya fi kowane tafki a Amurka yawan ruwa wanda ake amfani da shi wajen samar da ruwan sha da wutar lantarki ga sama da mutane miliyan 40 a yankin. gwamnatin amurka a karan farko a watan agusta ta ayyana karancin ruwa da ya tilasta wa jami'ai sanya tsarin karba-karba wajen raba ruwa ga jihohin nevada arizona da mexico wanda zai fara aiki a baɗi an taɓa tura mutumin da ake rike da shi bisa zargin dabawa wani ɗan majalisar dokokin birtaniya wuka a makon da ya gabata ga shirin nan na gyara halin masu tsatsauran ra'ayi saboda aƙidarsa da musulunci amma duk da haka jami'an tsaron cikin gida da suka hada da mi5 da ke tattara bayanan sirri ba su ɗauke shi a matsayin barazana ba da za a saka ido kamar yadda hukumomin birtaniya suka tabbatar. 'Yan sanda ba su bayyana sunan wanda ake zargi ba, amma kafafen yada labarai na cikin gida sun bayyana sunansa a matsayin Ali Harbi Ali mai shekaru 25 ɗan asalin ƙasar Somaliya. jaridar sunday times ta birtaniya ta ba da rahoton cewa mahaifin wanda ake zargi harbi ali kulla ne tsohon mai ba da shawara ga firaministan somaliya ne ya ce 'yan sandan yaƙi da ta'addanci na birtaniya sun ziyarce shi a gidan shi da ke arewacin london an daɓawa dan majalisar wuƙa so da yawa yayin da yake ganawa da jama'ar mazaɓarsa a wani coci mai tazarar awa daya a gabashin london jami'an 'yan sandan birni sun tabbatar da binciken farko game da kisan. Shugaban gwamnatin Myanmar ya sanar a ranar Litinin cewa za a 'yantar da mutane sama da dubu biyar da aka kama saboda shiga zanga-zangar adawa da juyin mulki ƙarƙashin wani shiri na afuwan. Min ong liang ya bayyana hakan yayin wani jawabin talabijin na ƙasa baki ɗaya. Hakan ya biyo bayan shawarar da ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya suka yanke na ƙin gayyatarsa da sauran jagororin juyin mulki zuwa wani babban taro da za a yi a ranar ranar 26 zuwa 28 ga watan Oktoba. Ƙungiyar ta ƙasashe goma ta ba da misali da gazawar gwamnatin na aiwatar da wani shiri mai matakai biyar da nufin dawo da zaman lafiya a Myanmar saboda dalilin da ya sa ba ta gayyaci Min Aung ba. Ƙasar myanmar ta fada cikin rudani tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin farar hula ta aung san suu kyi a ranar 1 ga watan fabrairu Sojojin sun maita martani ga zanga-zangar adawa da juyin mulki a duk faɗin ƙasar tun lokacin da aka kwace mulkin ta hanyar ɗaukan tsatsauran matakai waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu ɗaya a cewar wata ƙungiyar sa ido na gida. Kasar Sin tana kara matsa kaini kan Macau bayan da ta shigar da yankin wanda Portugal ta yi wa mulkin mallaka da yankinta na gangzu babban birnin lardin Guangdong na kasar Sin inda ta murkushe gidajen caca tare da yin magudi a zaben 'yan majalisun karamar hukumar. tsauraran matakan da China ke ɗauka kan yankin wani abu ne da ake masa kallon yunkurin da ƙasar ke yi na mallake ikon tafiyar da yankin da harkokin kasuwancinsa. Macau kamar Hong Kong yanki ne na musamman na China kuma ya kamata ya samu ikon cin gashin kai a ƙarƙashin tsarin ƙasa ɗaya tsari biyu. Amma yanzu an haɗa ta da ta Guangdong a wani rukunin tattalin arziki na musamman a kusa da tsibirin Hangin tare da wani tsarin biyan haraji da ɗaukan wasu matakai da za su juya tattalin arzikin yankin ya koma na kamfanoni ƙirƙiren zamani samar da magungunan gargajiya na zamani yawon buɗe ido da kuma kasuwanci. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka birnin washington dc madalla janar colin powell bakar fata na farko da ya rike mukamin sakataren harkokin wajen amurka ya mutu sanadiyar coronavirus yana da shekaru 84 a duniya kan haka ne na tunta Malam hassan sallau biya mazaunin amurka kuma mai sharhi kan siyasar amurka inda na fara tambaya sai da amurka suka ji da wannan rashi mutuwa ta general colin powell ta girgiza al'ummar amurka ana ta turowa da sakonnin gaisuwa ga iyalan shi general powell gaskiya ya girgiza amurka musamman ma da ba san cewa ba ba shi da lafiya eh, to abin da ya fi girgiza mutane sai aka jin rasuwar ta faru kamar kwatsam to malam hassan me za ka ce amurka za su iya tuna ko mutane a faɗin duniya za su iya tunawa da shi marigayi shi general powell za a tuna shi da abubuwa da dama amma dai na baya-bayan nan ya fito sosai ya soki a kasan shi dan republican ne ya fito ya soki a shugaba trump ya ma fita daga republican party to sannan kuma shi a matsayin shi na babba wato a jam'iyyar republican ya zo fito kuma lokacin da barack obama ya fito takara ya ce ya goya masa baya wannan abin shi ma ya sa shi takarar shi barack obama ta ƙara samun ta goma shi bayan haka kuma akwai muhimmiyar rawa da ya taka kasan lokacin da aka shiga yakin iraki da amurka ta kaddamar 2001 and 3 sorry kasan shi ne ya je gaban majalisar ɗinkin duniya ya ainihin gabatar da jawabi ya ce lalle lalle akwai makaman eh, masu linzami a iraki saboda haka eh, ya kamata a ce amurka ta shiga yaƙi da iraki an raba saddam hussein da wannan makamai kasan daga baya kuma an zo an tabbatar cewa ba a samu wannan makamai ba inda ya fito ya ba da haƙuri to wannan abin gaskiya ya sa mashi kamar wani baƙin tabo wanda amurka da suke kallon cewa wani mutum ne general soja mai gaskiya to kuma ya kasance ga shi ya zo ya faɗa ma duniya cewa akwai makaman da za a iya samu a iraki kuma aka je ba a samu ba duk da ya dawa ba da hakuri, to amma da ya ce wannan abin ya zama mashi wani tabo shi kanshi a tarihin a rayuwar shi kuma shi ne wato baka fata na farko da ya taɓa yin da ke ce ma shugaban sashen hafsan sojoji wato chairman na chief of joint staff sannan kuma ya zo ya zama shine baka fata na farko da ya zama wato ainihin secretary of state wato sakataren harkokin wajen amurka kasan reagan president reagan wato shugaba reagan ya jawo shi ya mashi ainihin kuma national security advisor wato mai ba da shawara kan harkokin tsaro to eh, lalle zai wahala a ce an iya mantawa da gudun da shi a eh, colin powell ya bayar eh, saboda wa'annan dalilan game da aikin da ya yi a lokacin da yake rike da mukamin sakataren harkokin wajen amurka wani tasiri aikinsa ya ga kasashen duniya da za ka iya faɗi yanzu kuma yadda na ce da lokacin da yana sakataren harkokin wajen amurka wato anda george bush kasan eh, <laughs> kamar yadda na ce eh, ya yi abubuwa da dama shi a rayuwar shi to amma wannan shiga yaƙi da iraki gaskiya shine za a fi tuna da shi ya taka muhimmiyar rawa wajen ganin cewa an kaddamar da yaki eh, ga ƙasar iraki sannan kuma kamar yadda na ce maka inda suka yi ikirarin cewa akwai wadannan makamai masu linzami aka je kuma ba a same su ba amma bayan ga haka gaskiya ya taka muhimmiyar rawa wato wajen wancan fada na farko na gulf da aka yi kuma shi kan shi kasan an tura shi kasashen kasar vietnam ya je a matsayin soja haka ba so biyu ana ana kai shi yaki ya je ya dawo kuma wasu sun ce ma an raunata shi a wannan yaki da aka yi sannan kuma akwai wata takaddama ita ma da ta taso can a makociyar amurka wato kasar haiti wadda da inda ba don rawar da ya taka ba wato aka kawo maslaha wanda 'yan tawaye suka bar shugaban kasa ya dawo da ainihin amurka ta kaddamar da yaki da haiti domin ta je ta cire wa 'yan tawaye to akwai abubuwa da yawa da za a tuna da shi gaskiya kuma ka san shugabannin kasa wajen guda uku wato suka jawo shi suka ce zo mai aiki tare da kai ya yi ma shugaba reagan aiki ya zo ya ma shugaba bush senior wato baban bush na yanzu a aiki sannan kuma ya zo ya ma shi dan bush wato shi ma aiki saboda haka mutum ne wanda ba karamin mutum ba nan amurka wanda zai wahala iya manta da gudunmawar da ya bayar a harkar diplomasiya ta amurka da kuma harkar harkokin sojoji a nan amurka malam hassan sallau jibiya kenan mazalin amurka ko mai sharshi kan harkar siyasar amurka mun gode To kafin mu kai ga mu na gaba a shakata da wannan faifan. Shawiyar Jau litrica Esloba ɗauke da sako ga al'ummar Najeriya. Nigeria, Nigeria, Nigeria, babbar ƙasa ku zo salam sallama nake gare ku al'ummar ƙasa ta Najeriya musulmai rasta mu haɗa kai mu daina nuna wariya mu kalli kanmu yan uwan jini don mu samu ci gaban kasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan ƙasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta an jigata kafin samun 'yancin kasar mu ai Najeriya don haka kar mu yi wasa a kasara ta yan uwa fa kungiya mu sa mu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shin zarce ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin tafiya Najeriya Najeriya Najeriya babbar kasa arzikin ƙasa a Najeriya. Muna da arzikin mutane a Najeriya. Akwai yawan jihohi a Najeriya, ƙabilu daban-daban a Najeriya, sana'o'i kala-kala a Najeriya. Muna da hazikan matasa a Najeriya, cikin dare har da ma safiya ya Ubangiji Allahu Sarki ɗaya roƙo. rike ka samu dace gaba daya ka yalwata ka ɗaukaka ƙasarmu mu ai Najeriya a ko da yaushe ya kamata ai mu sa wannan a zuciya muna da rai kwaya ɗaya ne tal da shi fa za mu rayu nan a duniya Nigeria Nigeria cewa babu inda za ya kai mu ne ana ta garkuwa da al'umma cikin kasar mu wai hakan ya kamata dai a daina tun babu inda za ya kai mu to yanzu kuma lokacin ya salishi abin malumfashi zai shigo da rahotonsa na musamman A Najeriya, kungiyar UNICEF ta bayyana cewa kimanin kashi 75 na yaran da suka kammala karatunsu na firamare a karamar hukumar mulki ta kankara ba sa zurfafa su ya zuwa sakandare. Hakan ya sanya hukumar bada ilimi bai daya ta jihar Katsina wato Subek ta shirya wani gangamin da ta gudanar da shi a ranar Laraba a can garin na kankara wanda ta yi wa taken a koma makaranta. a nan ne ma ta sake yin magana a game da rahoton da unicef ta ba da sakamakon binciken da ta yi hakan ya sanya na tantabe shugaban hukumar subek alhaji lawal bahari daura don jin yadda suka ji sa da wannan rahoto ya zo gare su gaskiya ne ba zan ce ba haka ba ne tun da iya ilimi ta bai da ta jihar katsina muke guda da al'amurkan mu shudanni mu cuɗi juna ne kuma sun zo jihar mu za su ba da gudunmawa su sun yi binciken su tabbas sun gano haka din kuma mun yi haɗin gwiwa da mu da su mu ga cewa haka ta cimma ruwa yaran nan sun dawo makaranta wannan ita ce muka yi daga wancan lokaci da suka yi wannan bayani kamar wajen sati guda kenan kun na da su kun tattauna yadda za a bullowa al'amarin? kwarai mun zauna tare da su mun kuma tattauna da wannan ya tara aka zo a jihar katsina aka yi gangan na wayar mutane kai na kowa makata na a jihar herkwata daga nan muka ɗauki ƙananan hukumi guda biyu waɗanda suka fi kowace koma baya ita ce kankara da kafur karancin ko janyewa daga koma makaranta to shi yasa aka yi wannan taron gangami na katsina shi aka yi a kankara shekaran jiya aka yi a kafar domin a wayarwa da al'umma kai iyaye su kawo yara zuwa makaranta Ban hito da yawa kuma sun nuna ba za su ba goyon ba su mai da diyansu gangami zan ce maka haka ta cimma ruwa kamar ita kafur kasan garin mai girma gwamna ne tun da ya zo ga ofis a bajet din mai girma da latin katsina wasallan da bai da masari babu inda ba fifiko a bajet din shi face sashen ilimi mai girma gwamna ya yi magana da hakimin garin shi da duk wani mai ruwa da tsaki da ke garin shi ya ce a tabbatar da cewa yara sun damu kasar domin shi kan shi ilimin nan shi ya kai shi akan kujerar da yake kuma iyaye da suka zo wannan taron sun ansa sun ce da yadda Allah haka za ta cimma ruwa. kwanaki aka ta yi karantar kankara aka sace ɗalibai na san zai turgita mm. iyayen mm. yara musamman masu ɗiya mata dangane da mm. labaran da ake samu sauran wurare daga wancan lokacin wani irin ƙoƙari kuke yi na tabbatar da cewa an bar yara a makaranta iya gwargwadon mu muna yi kuma ana ba al'umma haske ta eh, masallatanmu na juma'a inda ke da coci-coci muna amfani da coci-cocin nan ana amfani da kafofin watsa labarai kamar irin kafofin ku muna amfani da kamar KTV, NTA, Radio Katsina, su Town Crier, kananan ko muka yi amfani da Information Office kuma ni na ba da sauran lokacin da aka da makaranta. Kamar yadda ka ce wasu makarantun ana kukan in an je ba a komi ko ziyarta suka mace wannan akwai turancinta to na rahoton tabbas ya zo mana kuma in aka koma magana duka na kan baza daraktoci da hatta wannan ba daraktoci ba na kan baza na kan ce da Allah ku zagaya ku ziyarta ku gaya aka buɗe makaranta yara ba kamar ƙauyuka yanzu a halin damuna muke ciki da kayan magana sun ce maka yaran suna kasan kwanan ka muke aikin gona muka ce to da Allah a hanzarta aikin gonan na a yi shi cikin lokaci a samu a maido mana yaran nan. Kuka samu ganawa da su iya e su turawan ilimi na ƙananan hukumomi kwarai da gaske ko kwanan nan duka guda talatin da hudu na hada su a katsina mun yi zama da su gab da za a buɗe makaranta muka sanar zo ga lokacin za a buɗe makaranta kuma ga yadda muke zo a yi. ya alaƙa ku da su iyayen al'umma kamar da gattai da masu angwani ce alaƙar mu da iyayen kasa birni da kauye alhamdulillah duk kamar yanzu zango na farko muke za a ɗauki sabon ɗalibi duk sarakunan mu da katsina da daura mun rubuta musu kadda cewa an komo makata kuma ana ɗauka sabbin yara muna so da Allah su sanar da hakimansu da dakatansu a kai muna yara makata zuwa mai unguwa kuma muna da labarin duk sun yi waɗannan a Amurka. Binciken da na gudanar ya nuna cewa rashin wadatar ƙwararrun malamai da kayan aiki na rubutu da karatu wato textbooks exercise fatara da talauci ta fuskar iyaye tare da rashin ziyartar malamai a lokacin da suke gudanar da aikin koyarwa a cikin azuzuwa na daga cikin wasu dalilan da suke mai da hannun agogo baya dangane da ci gaban ilimin yara kamar yadda iyaye suka tabbatar mani a hiran da muka yi da su. Me yake hana yara wucewa sakandare don zurfafa ilimin sunana dauda ibrahim kurfi babban kalubalen da ke damun ilimi especially a primary da yanzu shine rashin kwararru da wadatattun malamai duk yaran da zai primary school da gama akwai wuraren da na san yaran bai ma yar rubuta maka sunan shi ya rubuta mai 1 plus 2 ba zai ce maka riba ne saboda malaman nan they are not trained kuma babu isassun malamai yanzu a area ta nasa akwai primary school din da daga headmaster sai malamin arabi local trainer ake mishi ba wai zuwa yayi wani karatu ba yawancin su duk haka suke so tsakanin ga Allah babban problem din rashin foundation akwai trained malamai amma ina zan tabbatar maka kamar in my local government government ina zama matsalar kuma saboda muna zama da malaman nan muna zama da yara suna bamu labarin abin da ke faruwa yanzu zaka yanke makarantar babba ta cikin gari kana yi zaka samu malami sama da hamsin ba aikin da suke wasu amma ka fita makarantun waje outside haka dai suke daga headmaster sai arabis na cikin kauyuka kullum ma headmaster ne shi kadai ina iya ma makaranta guda hudu ko biyar da sai headmaster ne kadai ba sauran malami to yanzu ina mafita kuma mafita tun da ta kara magana ba ya ce da mun ya jin mai gwamnati dai yanzu abubuwa sun mata yawa yanzu ta sai yadda za ta kamo ga insecurity da matsalar tsarin tsarin rayuwa komai ya rikice majority of wanda ba su iya wuce makarantar ɗayan talakawa ne to ina ba da shawara ishin ɗin na community education wallahi sai an kuma hanyar shi tambarin baka misali da kawai da na fito ni yanzu yanzu akwai yara graduates akwai yara masu NCE magana aiki da ma dan talaka bayan take ba ba ta so kaga kamar mu da Allah ya taimaka wannan Allah ya yi mu nan wurin ya yi wannan primary school din to ina ba da shawara sai mu koma sai mu zauna sai mu education committee sai mu dauki ƴaƴan da jikokin da suka yi karatun nan mu zo a cigaba da kowa ma yaran nan karatu so duk da ka sai mu dan tara wani abu sai mu dan zai kayan aiki da abubuwa a ci gaba da hidimar karatun nan ina ganin tsakanin da Allah wannan shine mafita. Alhaji da Karfi ɗaya daga cikin fitattun ƴan boko a ƙaramin hukumar su. ni abin da nake gani matsalar ita ce ta talauci ce mutane ba su da abin ba su da abin da za su ci magana ta gaskiya in za ka kai yaron ka private school sai ka yi da gaske ci abinci za ka ci ko ko da makaranta za ka yi su kuma ga wayancan makarantu na secondary na gwamnati yaran sun yawa ita gwamnati tana iya kanuwa ta kokarin bakin gurgudu in ka kalli wasu makarantu inda ake ba 'ya'yan talakawa ma gwamnan na ba su scholarship kamar makarantar nan ta dss da ke musawa eh. dan an tallafa ma wasu mutane gwamnati ta yi tana kokari nan kuma private schools din da aka sa sun tsawwala kuɗi mutane ba su yawa akwai wata kungiya nan a low cost ne eh, housing estate wanda ake ce muhammadu bashar su 'yan unguwan ne suka tsara makaranta dama akwai ta aka maida ta primary school aka ebo a graduate ebo university university suka zo suka yi musu jarabawa suka ci sannan aka da su malamai ita ce the list makaranta da ake biyan dubu biyar dubu biyar da nan sai ka je ka iske yara ba su wuce ɗari ba amma hamsin da ƙyar za su iya biya su su malama an kasa biyan su kuɗin makaranta an ba da gudunmuwa da tattafai da sauransu. ba su da mutane za su yi su samar wa yaran su ilimi makarantar nan da za a je a ɗauka an kai yaron nan biya za a yi in baka da biyan kuɗin registration ya zaka yi misali ya fa primary zai shiga secondary school ba iyaka ta ake magana to kafin ya shiga sai ka ta da dubu hamsin ko dubu ɗari kafin ya shiga form amma wannan dalilin ne yasa shi gwamnan ya ji tausayi yake ebo 'ya'yan talakawa ta kai wacce makaranta yana biya musu scholarship. Malam Salik ɗaya daga cikin magidanta. Malam Kabir ya kake ga za a yi gyara ga wannan al'amari. to ne gyara gaskiya sai da hukuma ta shigo ciki ta kara sa ido ga ainihin su wannan da suke kula da wannan harkar ilimi musamman malamai da su kansu masu kula da malaman wato supervisors kenan idan aka haka yana ganin za a samu cigaba. can da kai karatu baya yaya al'amarin yake. ita ka sun ko firamare su kusan ko mutu ta ake mana kuma ina ganin kila lokaci ya zamanto cewa saboda kacin ko mutane ba su yawa ba ne ba zan mance ba makarantar da na yi kusan ba a yin sati sai ka ga shi iya kirkin education bisa wani lokaci ake kira shi za ka ga ya shigo da kanshi yana zagayawa ya gashi malamai suna aikin da ya kamata ɗalibai suna zuwa ya kamata ya kusa lokacin ba Abin jira a gani shine yadda al'amura za su kasance nan gaba wannan sabon yunkuri. Sani Shaib Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gai da Sani Shaib Malumfashi yanzu kuma sai wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar turai wato uefa ta umarci kasar ingila da ta buga wasa daya ba tare da 'yan kallo ba a matsayin ladabtarwa kan yamutsin da aka samu a filin wasa na wembley a lokacin buga wasar karshe ta gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar turai ta shekara ta ashirin haka kuma an ci tarar hukumar kwallon kasar ta fa har yuro dubu euro daya sakamakon rashin tsari da da'a a cikin filin a lokacin wasan magoya baya sun tafka fada da ma'aikatan da ke kula da filin wasan da kuma 'yan sanda a yayin da suke kokarin kutsawa domin kallon wasan da aka fafata a ranar 11 ga watan yulin wannan shekara wanda kasar italiya ta yi galabar dokin ingila ta kuma lashe gasar ta hanyar bugun penalty rahotanni sun bayyana cewa ɗaruruwan mutane ne suka kutsa cikin filin domin kallon wasan ba tare da biyan tikiti ba bayan da farfajiyar filin ta cika makil da jama'a kafin soma wasan 'yan sandan birnin sun ce sun kama mutane 51 da ke da alaka da tada yamutsin yayin da kuma aka kama wasu 26 a wajen filin wasan hukumar kwallon ingila dai ta ce duk da yake bata ji daɗin hukuncin ba to amma kuma ta fahimta tare da yin na'am da hukuncin na uefa inda kuma ta sha alwashin ɗaukar kwararan matakai don ganin ba a koma maimaita irin wannan matsalar ba shahararren dan wasan kungiyar psg ta kasar faransa nema ba zai sami buga wasan gasar zakarun turai da kungiyar zata fafata da rb leipzig ba a wannan makon sakamakon rauni da yake fama da shi dan wasan ya sami raunin ne a yayin da yake bugawa kasarsa ta brazil wasan neman gurbin gasar cin kofin duniya da kasar uruguay duk da yake dai magoya bayan kungiyar sun yi fatan ya warke kafin fafatawar ta matakin rukuni na gasar hakan bai samu ba domin kuwa hukumomin kungiyar ta psg sun bayyana a ta na yanar gizo cewa nema ya koma park the princess domin jiyar raunin mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united ta ingila ole gunnar solskjaer na fuskantar matsin lamba biyu bayan kashin da kungiyar ta sha a hannun leicester city a wasan premier a ranar asabar to sai dai kocin ya bayyana cewa zai ɗauki kwararan matakai don tabbatar da kawo sauyi a kungiyar soxiya dai ya aminta da kungiyar na fuskantar koma baya lamarin da kuma ya ce ba za a lamanta da shi ba wanda kuma ya tilasta masa yin wasu sauye-sauye domin shawo kan lamarin united din wadda ke cikin kungiyoyin da ke kan gaba a farkon soma kakar wasanni ta bana ta fuskanci koma baya musamman a cikin wasannin ta uku na baya bayan nan na gasar premier inda ta sami maki ɗaya tal a cikin su hakan dai ya saka shakku a zukatan manazarta lamuran kwallon kafa musamman kan makomar kocin inda wasu rahotanni ma ke bayyana cewa tsohon kocin chelsea antonio conte da yanzu haka yake zaune ba aiki ya shirya tsaf domin yiwuwar maye gurbin Solskjaer idan kungiyar ta yi matsayar sauya shi wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da magoya bayan kungiyar suke da babbar fatar samun gagarumin sauyi biyo bayan komawar shahararren dan wasan kasar portugal cristiano ronaldo a kungiyar murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria a gaida na sanyin na da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Colin Powell bakar fatan farko da ya zama sakataren harkokin wajen Amurka kuma tsohon shugaban hafsan hafsoshin soji ya mutu ranar litinin sakamakon matsalar COVID-19 a shekaru 84 da haihuwa. iyalansa sun ba da sanarwar rasuwarsa a wani rubutu da suka wallafa a facebook suna cewa mun yi rashin miji mai kauna uba kaka da gwarzon ba Amurka. A yau Litinin ne mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta yi tafiya zuwa tafkin Mead don tallata tsarin da gwamnatin Biden za ta bi wajen yaƙi da matsalar sauyin yanayi da kuma mahimmancin samar da ababen more rayuwa a ƙasar. Tafkin na Mead wanda ke kusa da birnin Las Vegas da ya shahara wajen caca a jihar Nevada ya kasance babbar madatsa da ke ba jihohi bakwai da ke yammacin Amurka ruwa. An taɓa tura mutumin da ake rike da shi bisa zargin dabawa wani ɗan majalisar dokokin Birtaniya wuka a makon da ya gabata ga shirin nan na gyara halin masu tsatsauran ra'ayi saboda aƙidarsa da musulunci. Amma duk da haka jami'an tsaron cikin gida da suka hada da MI5 da ke tara bayanan sirri ba su ɗauke shi a matsayin barazanar da za ta kai ga a saka masa ido ba kamar yadda hukumomin Birtaniya suka tabbatar. To masu sauraro baki dai abin da ya sabo kenan a jerin shirye-shirye namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Amina ta na gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Sarfi lahashin gumin nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.